Jama'a assalamu alaikum kun bar kamar da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau da zai mayar da hankali kan darussan da malaman motsa jiki ke baiwa ɗalibai a makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar. Banda haka mun ji ta bakin wasu ɗalibai da suka bayyana mana irin ci gaban da suka samu a kai sai a biyo mu. To madalla APS ko darussan motsa jiki a cikin makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar na da cikin horon da ake baiwa ɗalibai a azuzuwa wanda hakan ya zama tilas a jamhuriyar ta Nijar tun shekaru aru-aru. Wannan kuma don ƙarawa ɗalibai sani ta fannin motsa jiki tare da samun ƙoshin lafiya. Isa Saraji ɗaya daga cikin malaman motsa jiki a CSP Hikima ya yi mana ƙarin bayani kan amfanin koyar da ɗalibai APS da matsalolin da ake fuskanta a kai. Eh, muna yin wasanni na motsa jiki wanda kama suka kasance mun gaje su ne daga iyaye da kakanni kuma musamman dai kai wanda eh, mm, idan ka uwayen gidanmu 'yan mulki mallaka suka bar mu shine muke yinsa a cikin wani eh, yanayi wanda muke ce haka aps kamar ya kasance muna yin balo Eh, kure da guje-guje dai haka wadda muna yin su kwarai-kwarai ko to amma eh, abin da kamar ya kasance ba mi wanda suka kasance mun ga daɗin ba mu su kama kokowa ko wata langa nan gaskiya ba mu su kuma abin da ya sanya eh, mu ba mu samu horo bisa ga wannan ba kuma ba mu ba mu samu horo ba kawai dai yanayi ne dai na ba mu da kayan aiki irin wannan ɗin ko kuma cikin kamar yanayin aikin nan program ba a sanyo shi ba tunda ba a sanyo shi ba kenan ba min shi amma ba a hana min shi ba dan da ya kasance dai eh kama bon ba shi wani wanga ba haka wani muhimmanci to malam isa sarayi ko za a iya cewa kuna gudanar da kwallon kafa da sauransu eh kwarai ko muna yin kwallo kwallo sai dai kama wurin yin shi ne ba mada wanda ya kasance kama wanda ya kasance cikakke hilin yin shi ba mada amma muna yin shi kuma yadda muke ganin kama duniya ta ba shi ƙarfi gaba ɗaya to ma na mun ga kamar yara suna son shi kwarai kwarai to muna dan halhaɗa su kamar mu kasance akwai wasu abubuwan da muke cimma kamar match enter class ko wani match enter niveau duka muna son muna yin su to sai suka kasance ba yanda ake so ba saboda bakin ƙarhinka bakin nan kake tsayawa eh mm-hmm. guje-guje tsalle-tsalle gaskiya akwai ci gaba kwarai muke gani saboda mi saboda mu mun kasance muna da mushika wanda suka kware bisa ga wannan eh, eh kat ne babu wuri wanda yake isasshe to amma da yake muna da mushika kwarari sun san yadda suke suna tsara shi kuma abin yana taya da kyau da kyau saboda muna ganin shi a cikin yanayin yaran kuna tare da sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi a cikin shirin duniyar wasanni Muna dai tare da Malam Isa Siraji, malamin motsa jiki ko kuma APS a Nijar, wanda kuma muka yi wa tambaya kan muhimmancin APS da ma irin ci gaban da ke da kwai a kai. Wasannin motsa jiki dai ba nan jamhuriyar Nijar ba kaɗai kai a duniya ma gaba ɗaya. Abu ne wanda ya kamata a kasance an ba su ƙarfi da kyau da kyau, saboda maimakin ma ka ce ka ta likita gara ma ka kasance kana motsa jikin naka saboda shi yana ƙara ma lahiya da kyau da kyau. To kamar ci gaban shi wannan. nan dai ka gani jira Allah na tuba babu wani zai za a ci haka ci gaban motsa jiki tunda wanda ma muka kware bisa kanshi kwarai kwarai din gashi nan zamani ya kawo dumin lalata kamar ya kasance kokowa eh, ba mu ga kuma wanda muke son kamar kwallo shi kuma ba mu aiki da yanda dokoki na duniya suka bada shi yasa sai muke ta shan wahala bisa kanshi in yau aka ce maka mun tsaya mun gyara yanda abin ke yi Nijar tana iya cin kubdi ta kowane hali E, ta kowane hali. Wasu ɗalibai maza da mata sun tafi albarkacin bakin su dangane da darussan da suke amfana da su ta fannin motsa jiki. Olira zake damu. Allah EPS da yana son shi. Dumanin shi yana edanka ka ji daɗin jikinka. Shakujur dai. Mhm. Shakujur kana plan form. kana yin exercise kin ka Abdulrazak ko zaka iya faɗa mana mai kai shawa a fannin karatun motsa jiki ko kuma APS ga dai amsar da ya bamu na yi son so on water da shi da gymnastics so on water shi dan dai shi na yi iya shi shi kun bai mazan shi maka gymnastics ko shi idan ka iya shi kuma kana wani rawa kana iya sa shi ko kana wani abu. A ɗaya wajen mun sake yi wa Abdulrazak tambaya yaya batun hulɗa tsakanin su da malaman. To su professorin su matsalar shi dai ne an suna nan ga maka explique ba ku siyo amma da an kana an suna maka explique kana tanti mm-hmm. ba ka samu matsala ko guda da su. Haka zalika murjana tutunau Salau ta bayyana mana cewa lalle suna ba da cikakken haɗin kai. na murjana tutunau Salau. Wallahi muna yin APS sosai ma don yana sa mu mm-hmm. mu yi wasa mu ji daɗi. Mm-hmm. Jikinmu kuma jininmu na abun ga muna jin daɗin shi sosai. Mm. na kuma yi mata tambaya dangane da irin ci gaban da suke samu a kai da kuma hulɗar su da malaman aps wallahi ba mu samu wata matsala ne suna koya muna da maza muke yi tare muke yi cikin juna mm. ba wata matsala tun da dai duka abokan juna ne suna koya mun kuma su maza sun yi iyawa Murjanatu Tinau ta koka kan rashin isassun kayan aiki inda ta ci gaba da cewa. Allah ya kamata a gyara abin ga abubuwa da yawa. Kamar mi? Kamar a zan ka kawo material babu kayan aiki wani wani suri. Kamar baluna kayan sawan da sauransu cikin wa'yansu lokal ko babu tere in abun gai yin balon garba usman malami ne mai koyar da wasannin motsa jiki ko kuma aps ya bayyana mana wasu daga cikin hanyoyin da suke bi domin gudanar da ayyukan nasu da ma irin ci gaban da ake samu sunana garba usman mushe ne na aps nan csp hikima kamar yadda dai aka saba duka kowane etablissement employer ne da ake dutan kenan kowane professor na aps yana da nashi cikin sati ga irin da yake yi selon le class kamar tsarin kalasoshi akwai wanda ake ce ma 3 akwai cgm akwai sankem akwai katrim akwai har terminal abinda ake abubuwa ne da yawa akwai abinda ake ce masu an hotel akwai su an longueur akwai abinda ake ce ma gymnastic akwai abinda ake ce ma lancer de poids akwai so an so triple so duka ana yi lalle kenan cikin sati kowace class tana yin shi so biyu cikin sati da sahi da sahi yawanci awoyi na farko da yanayin zahi da muke ciki eh, kan ga bayewa a shi kamar da sha ɗaya zuwa wani abu amma dai bakin sha ɗaya ke tsaya tun da yawanci in aka ce kana da kur da yaro za ka su duka sun hutu suna zuwa kuma abin da ake fs kama abu ne wanda kamar in suka ta bisa taron nan kamar suna jin sun sake kamar sakewa ce gare su Eh, kenan kowane yana son ya zo ya sake cikin saman tera eh, sannan kuma yana ba su dama ta sa jikinsu ya zama koyaushe amfani kamar yana sa jikin yaro ya zama koyaushe yana da lahiya tunda akwai wasu abubuwa da ake sinadarai da ake ciyana na cikin jiki wanda sai da fs ake iya sarrafa su har su kamar su yi combatar in wasu microbe. To jama'a duka duka da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci sai ku tarbe mu a nan gaba domin sauraron wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin mu daga Maradi Salisu Isa ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.